Sauye-sauyen da Majalisar Dokoki ta amincewa da ƙuri'u 134 daga cikin 171 sun shafi batutuwan da suka hada da tsayar da ranakun shirya zaben shugaban ƙasa da na 'yan Majalisar Dokoki, ƙayyade wa'adin ajiye takardun 'yan takara da wa'adin shigar da koke gaban kotun tsarin mulki, sai kuma ƙa'idodin kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta da dai sauransu. Dan majalisar dokokin ƙasa Lamido Mummuni Haruna na cewa a wannan karan ba su da shaku akan sahihancin aikin da suka yi. A yanzu dai ina tsammani wannan kundi eh, ya dace in an maida shi wajen eh, kotu a sashi don a samu a ni ita da kanta eh, don a yi zaɓe a cikin lokaci. Firizidan na seni shi da kanshi kandida za a yi. tuni daya matakin ya fara shan suka daga masu bindidigin harkokin siyasar wannan ƙasa irin su abdulrahman alkasim duka dai maganar da ake eh, ta maganar shirya zaɓuɓɓuka ce musamman wadda ta yi kusa ta shirya zaɓe na maye gurbin wani ɗan majalisa na jihar maradi tun da farko kotun tsarin mulki ta yi kira ta ce tun da wannan bawan allah allah mai wa'adi ka a wuce kwana sattin bayan haka ba tare da an yi zaɓe ba da harko shugaban ƙasan ya yi kiran a yi haka kuma ya koma ya ɗauki wani mataki wanda ya karya matakin da ya ɗauka kuma ya karya ma matakin kotun tsarin mulki wanda ke baya da hurumin yin haka. Dama dai tun a ranar farkon soma wannan zama 'yan hamayya suka ƙauracewa zauren majalisar a ci gaba da nuna adawa da matakin kwaskware dokokin zaɓe. domin a cewar kakakinsu isu isaka mu mun ja hankalinsu mun ce akwai matsaloli da yawa an yi kuskure kuma ba a ce cikin kasa abinda duk a ce yi ana makudi makudi don a samu a kare mutum guda. Sai dai fa masana na cewa kauracewa wannan zama ka iya haifar da ciza yatsa watan wata rana a wurin 'yan adawa. Ya cancanta su zo ya zamanto eh, tattauna da za a yi da inda da za ta su masu kawo ra'ayinsu har ya zamanto su kawo shawarar eh, wa'ansu ayo doka da aka yi su kawo a mandaman insu yi da ya zamanto su kauce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.